This is the voice of America. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana akan mitoci 19, 31, sai kuma da 1530 a matsakaicin zango. masu sauran a jamhuriyar Nijar kuma za su iya kama tashar ce kai tsaye ta tashoshin FM na rediyo amfani da sarauniya, fara'a, nomad, da niyya da murya arewa. Kana masu na'uran kwamfuta suna iya daddangwale voahouse.com a duk lokacin da suka so yin hakan. Jama'a Assalamu alaikum barkanmu da asuba, barkanmu da saduwa da ku a cikin shirinmu na yau 21 ga watan Juli. Da fatan an waye gari lafiya. Ladan Ibrahim Ayo ne daga nan birnin Washington DC tare da Usman Kabara da ma saura abokan aiki ke farin cikin ɗaukan ɗawainiyar kawo muku wannan shiri a daidai wannan lokacin. Kafin ku ji abin da shirin namu ya kunsa, musamman ba mu kanun labarai. To shugaban Amurka Barack Obama ya gana da shugaban Najeriya Muhammadu Buhari a fadar White House da ke nan Washington DC. haka kuma sakataren harkokin wajen amurka john kerry ya ce daidaiton hulɗar diflomasiyya da amurka suka cimma da ƙasar cuba matakin nasara ce za mu ji cewa a jiya litinin an ji karar harbe-harben bindiga da karar fashewar wasu ababe a bujumbura babban birnin kasar burundi a ranar jajibirin zaben kasar. kanun labaran kenan. bayan labaran duniya za ku ji cewa farfado da masana'antu na cikin abin da najeriya za ta amfana da shi a ziyarar da shugaba muhammadu buhari ke yi a nan amurka wannan karan mutanen da muka nema mutane ne na gari mutane ne masu tushe ba wanda za su karɓi kuɗin gwamnati ce a taimake su yi wani abu ba sai su zauna kan kuɗin ba su yi ba ba su ci sai dai kuma yayin da shugaba buhari ke na amurka can gida najeriya yan boko haram ne ke ci gaba da aikata banna a kana wannan karan za mu kawo muku maimaitawan shirin tsaka mai wuya amma fa duk waɗannan sai kun cikakkun labaran duniya jama'a assalamu alaikum ga cikakkun labaran a shugaban amurka barack obama ya gana da shugaban najeriya muhammadu buhari a fadar gwamnati ta white house da ke nan washington sun tattauna kan matsalar da ta shaƙe wuyan jama'ar najeriya a matsalar boko haram da ma sauran batutuwa da dama mr obama ya bayyana cewa najeriya tana ɗaya daga cikin ƙasashen duniya masu matuƙar mahimmanci ya ƙara da cewa hatta batun yin zaɓe da miƙa mulki lami lafiya da aka yi a ƙasar ya ƙara mata martaba a fagen dimokuraɗiyya ya bayyana cewa matsalar boko haram na cikin ransa amma ya yi amannar shugaba buhari yana da kyakkyawar dabarar murkushe 'yan kungiyar tare da magance cin hanci da rashawa a kasar wanda obama ya ce yana gurgunta tattalin arzikin najeriya sannan ya tabbatar da cewa amurka za ta haɗa kai da najeriya wajen magance matsalar ta'addanci wannan ziyarar ta kwanaki hudun ta muhammadu buhari zuwa amurka ita ce ta farko tun bayan hawansa karagar mulkin najeriya a watan mayun bana sakataren harkokin wajen amurka john kerry ya ce daidaiton hulɗin demokuraɗiyya da amurka ta cimma da ƙasar cuba matakin nasara ce to amma ya ce bambance-bambancen da ke tsakanin ƙasashen na nan ya ja hankalin cewa daidaituwa na gaba ɗaya zai ɗauki ɗan ƙanƙanin lokaci ya faɗi haka ne jiya bayan bukukuwan murnar maida dangantakar da aka yi a havana da washington ya ƙara da cewa manufofin ƙasashen za su fi kyautatuwa ta hanyar haɗa kai a maimakon rabuwan kawuna kamar yadda ya faɗa wa ministan harkokin wajen cuba bruno rodriguez parilla da ya zarce amurka ziyarar farko da wani ministan harkokin wajen cuba ya taɓa kawowa amurka tun bayan shekarar 1958 Brilla ya roƙi Amurka da ta warware musu takunkumin tattalin arzikin ƙasa da kuma fatan dawo musu da yankin Guantanamo Bay da Amurkan ke amfani da shi a matsayin barikin soja. sake bude ofishin jakadancin cuba zai sami ɗan jinkiri kaɗan har sai kerin ya ziyarci habana ta ƙasar cuba kamar yadda aka sanar da cewa zai tafi ranar 14 ga watan agusta idan rabbana ya kai mu to labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na muryar amurka a washington a jiya litinin an ji karar harbe-harben bindiga da karar fashewar wasu ababe a bujumbura babban birnin kasar burundi a ranar jajibirin zaben shugaban kasar da za a yi a yau harin dai na zuwa ne a matsayin raddi ga shugaba pierre nkurunziza bisa kudirin tsayawa takarar shugabancin kasar karo na uku kowane wa'adin mulki yana da tsawon shekaru biyar ne a kasar haka kuma duk sauran 'yan takarar jam'iyyun adawa sun kaurace wa zaben da za a yi a yau zaben da saboda karatowarsa ne ake ta zanga-zanga tun a 'yan watannin da suka gabata na bujirewa gwamnatin kasar sannan kasashen duniya sun yi kira ga shi kan shi da kar ya yi takara Eh, tsirarin 'yan takarar da suka rage wanda za su fafata a zaben su ma sun janye da cewa ba alamar yiwuwar yin zaɓe cikin adalci kuma lami lafiya janyewar 'yan takarar ba karamin abu ba ne da za a ce kusan mari ne ga fuskar kasar gaba ɗaya domin kuwa kakakin eh, hukumar zaben ya ce wannan zaɓe ba gudu ba ja da baya za a yi shi in ji prosper taharwami ya ce hotunan 'yan takarar da suke a jikin takarar takardar jefa kuri'a za su ci gaba da kasancewa haɗe da shi hoton kufiyari ziza ya ce ba bayanin lokacin da za a ce ga sakamakon zaben masu fashin baki sun ce fiyari na saba wa ka'idar doka ta zaman lafiya da aka shirya a lokacin taron arusha wata kotu ce ta ba wa shi ziza damar cancantar tsaya takara cewa a karan farko ma ba su suka zaɓe shi ba majalisa ce ta zaɓe shi kwamitin sulhu na majalisar ɗinkin duniya ya kaɗa kuri'ar yarda da yarjejeniyar da aka kulla da ƙasar iran game da shirinta na makamashin nukiliya tare da takaita sarrafa shi kuri'ar da na jiya litani kawai na je kana yi ka ne amma dukkanin ƙasashen da suke mambobin kwamitin wato birtaniya faransa china da jamus da su aka yi zaman kulla wannan yarjejeniyar kwamitin sulhu ya buƙaci makwafan da suka baiwa majalisar ɗinkin duniya diddigin makamashi da su sa ido don ganin iran tana kan yarjejeniyar da aka kula da ita sannan za a ɗage takunkumin da ake manne da iran ɗin da zaran jami'an sa ido sun tabbatar da gudanar da shirin nukiliya bisa lumana jakadar amurka a majalisar ɗinkin duniya samantha power ta yaba wa kwazon kwamitin sulhun game da yin zakarin gwadin dafin diflomasiyya da maganar nukiliyan iran ta ƙarshe ta karkare da cewa ƙulla yarjejeniya ba yana nufin amurka za ta naɗe hannuwa game da iran ba ne a'a dole ta sa ido a maganar yanayin 'yancin bil'adama da ta'addanci To haka kuma za mu ji cewa a ƙarshe ƙasar Girka da bashi yake wahalarwa ta sake buɗe bankunan ƙasar ta ajiya Litinin tare da ƙara haɗi kuɗin haraji bayan kulewar makonni uku. Duk da ƙoƙarin kalato abin biyan bashin da ake son a yi wa ƙasashen turai ana iya ganin yadda masu ajiya a bankunan ke ta tururuwa zuwa turo kuɗaɗensu bayan buɗewar. an bawa masu cire kuɗin a asusun su na ajiya damar cire kuɗi sau ɗaya a mako ɗaya kuma a lokaci ɗaya na abin da ba zai haura dala amurka 455 ba maimakon yadda aka ba su a da cewa za su iya cire dala amurka 65 a rana ta na'urar atm da suka fara wanda kuma a hakan suka yi ta har aka rufe bankunan wannan taskun da ya shiga cikin kasar ya shafi hatta 'yan yawon bude ido da masu saye da sayarwa inda suke ta fuskantar kama daga kaso 13 zuwa 23 na haraji akan ababen hawa da abubuwan saye da sayarwa na ci labaran duniya kenan kuka saurara. to da yake yanzu haka shugaba muhammadu buhari na najeriya yana ziyara aiki a nan amurka abokin aikinmu aliyu mustapha sokoto ya samu damar zantawa da ɗaya daga cikin jigajigan gwamnatin da suka rufa wa shi shugaban muhammadu buhari baya wato babban sakataren ma'aikatan ciniki da masana'antu alhaji abdulkadir abdulkadir akan yadda wannan ziyarar za ta taimaka wajen haɓɓako da masana'antu a najeriya ga dai aliyu da bakon nasa me najeriya za ta iya kawo ta tallatawa amurkawa wanda za su iya sayar da wurin yanzu abin da a yau ai kasan cinikin duniya ba tilas abu ne kawai yadda sai dai ku yi yarjejeniya abin da ya kamata saya hannunku don naku ya fi karko akan na wasu su saya hannunku daman dai haka ake haka mu ma da su kasan da ana magana kasuwanci ta mai to yanzu da kamar yadda na faɗa ta lalace to yanzu muna so mu ga ko za mu iya kamar irin su koko dinnan kama a ce ana maganan su suna cewa ko za mu sayi alkama hannunsu mu kuma muna cewa ku zo ku kafa masana'antu muna da filaye a yi alkamar da abin da za a yi da ita a yi ta gida in ta kai ma har a fitar sun kama sun zauna kan bakansu suna so mu tattauna wannan za a tattauna din na biyu muna maganar su masana'antu da muna so su kawo a sa jari mu yi ta fannin harkokin yin motoci a sun ce watakila motocinmu yadda muka tsara eh, yadda za mu yi motocinmu ko su yi tsada ko kuma dai ba mu kai a matsayin da za mu iya yi har mu fitar kamar yadda suke ba sun ce suna so mu yi nazarin wannan abu da su mu ga cewa yadda za a iya fitar da shi ba tare da an sha wahala muka ce to mun ji to amma idan suna kishin ko don mun fara ne ba wai muna so mu yi kaka gida bane mu hana wasu in suna da kuɗi su ɗauko su ma su shigo su sa mu yi tare da su gaba da amma ka san sun dade suna nuna shakku da ɗari ɗari gaba da zuba jarurruka yan kasuwan a nan saboda saboda bata sunan najeriya da aka yi kan wasu abubuwa me kuke na kwanta musu da hankali kan a yanzu kam sun sani yau ai akwai abubuwan da aka yi na harkar ah, bayan bita da aka yi na mutane faɗakarwa sannan ita kanta kamar ministrinmu ta kodago da sana'anta da kasuwanci mun yi nazarin abubuwa da yawa wanda mun kai gwamnati ta yarje mana kuma sannan akwai wanda suke cikin ah, masana'antun da ya kamata a zo a zuba kudi a tada su wannan karan mutanen da muka nema mutane ne na gari mutane ne masu tushe ba wanda su karɓi kuɗin gwamnati sai a taimake su yi wani abu ba sai su zauna kan kuɗin ba su yi ba ba su ci ba yanzu su kansu sun san cewa mun canza zani mun canza rawa saboda mun yi mitin da su a imbasin a abuja sun ba mu wayansu sharida da kuma sun ba mu wasu shawarwaki abubuwan da za mu yi cikin shawarar da muka tsayar tsakaninmu shine za a ta da babbar bita a abuja wanda za su kawo mutane za su taimake mu su nuna mana wasu fannoni da ya kamata mu tushe wannan toshe wannan mafakar da ake asara da kuma wa'yansu wanda da ba 'yan kasuwan ba ne na dare ne kawai wanda ba jarin dan sun karba ba dan a yi amfani da shi ba duk wannan musayen da za a keɓe su a samu mutane na gari wanda za su yi abin da suke so su yi mu shiga suna so su saka kai gaskiya suna da kuma wanda lokacin da ta zo najeriya shekarar ta wuce ta ce suna da mutane sun fi ɗari da suka so su biyo ta ta ce bata shirya ba ita ita saka amma yanzu wannan zuwan na san daga zuwan mai gida da kuma yanda ya shahara akan maganar hana cin hanci da rashawa da bata sun san cewa da gaske yake yi idan ka duba na ga labari ɗazu cewa ya hana jirage ɗaukan mai daga najeriya to mu kanmu mun san wannan tafiya sai an yi ta haka ban yi mamaki ba saboda na na san halinsa ne cewa sai ya tabbatar gaskiya ake cikin wannan abu na biyu najeriya inda take yanzu ma ba wani mafaka dole haka za a yi Alhaji Abdulkadir a can cikin Najeriya me yake na bunƙasa harkokin kasuwanci kasan na farko wurare irin su Kano da sauransu sun shahara kan harkokin kasuwanci amma rashin wuta da rashin tsare-tsaren wannan matakai da kake magana sun kashe kasuwanci da yawa kuke yanzu dai matsalar wuta ita ta ma kowa ta sha kan kowa ita ta damu mutane to amma cikin ikon Allah wasu abubuwa yadda ya furta daga firar da aka yi da shi da kuma wasu abubuwa da ke fito da suna sha'anin mulkin gwamnati yana so kowace shekara ya kara a sanadin yadda za a yada lantarki wayansu daga ƙasar waje wasu kuma wanda suke ciki a dada bunƙasa su. to yayin da shugaban muhammadu buhari kenan yana ziyara aiki na kwanaki hudu su ko yan boko haram suna ci gaba da tada bom ne a najeriya ga dai haruna dauda biyu da karin bayani a cikin wannan rahoton. rahotanni da ke fitowa daga jihar yobe na nuna da cewa an samu tashin wani bom a wajen wani binciken ababen hawa wanda ya yi sanadiyar mutuwar wasu mutane hudu sannan ya ta wasu da ba a bayyana adadin ba wannan tashin bom din da ya zo ne kwana guda bayan sanarwar da hafsan sojojin kasar major general tukur buratai ya yi na canzawa rundunar nasu suna daga operation zaman lafiya zuwa operation lafiya dole wannan tashin bom din da ya kune dab da shiga garin da maturu inda jami'an 'yan sanda ke binciken takardun motoci wanda aka bayyana cewa masu aka hara har ila yau rahotannin na ci gaba da nuni da cewa maharan sun zo ne cikin wata mota suka kuma da bom ɗin a daidai lokacin da jami'an 'yan sanda ke kokarin ke bincikan takardun motar su wanda aka ce ya tashi da su da masu kansu maharan da ke cikin wannan motar ya ma shafi wasu mutane da aka tsaye da su don bincikan irin waɗannan ababen hawa ga ma dai abin da ɗaya daga cikin mazauna garin Damaturu da ya iske wannan abin lokacin da yake sa na shiga garin Damaturu ya shaida mini ta wayar tarho a a na gabar da gari na shiga daga hanyar wajen yanin pc din nan eh to ba ya kashe mutane ya kashe wallahi ya kashe kasa kasa ba dan wani daga kuka da rasa na gina gani wasu na suka zo da shi da a mota ko a mota ka zo da shi eh da eh, zagarin petrol shi kenan sai suka taba ya tashi da yan sanda abin da highway patrol na kan hanya wani checking point ne wanda idan ka zo wajen NNPC ko kuma wajen kofa biyu din nan highway suna tsaya wajen kofa biyu din nan eh. yawwa a nan ne sai nan wallahi highlander da wata mota mota biyu mazaunin cikin garin Damaturu kenan ke bayani kan wani bom da ya tashi a yau da rana a cikin garin Damaturu da ya halaka wasu jami'an 'yan sanda da masu kansu maharan. Haruna Dauda biyu muryar Amurka daga Maiduguri a Najeriya. To har yanzu dai ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka daga nan birnin Washington DC. Yanzu kuma agogo ya ce karfe 1 da minti 15 da dakika 36. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Tsaka mai wuya. mai girma sika ya duba daga ya da Allah ya ba shugaba na wannan gida shi kuma bemi shi ke bulbe da ƙura'a da kan ba bemi wannan kujera ba laifi ba ne. Ba da matsala kwata yau idan bemi ya zama shugaban masu rinjaye. amma tambaya guda biyu ko uku. Na tabbata da da janar Buhari ya san za mana haka da tun wuri ya sa baki. Mukami na hudu kuma ya fito daga bangaren da shugaban majalisa yake kuma a kuma ɗauka a kuma basu sauran bangarorin Najeriya kuma ku bar wa kaimi ba ba ba hamayya shi kenan kun dinke baraka gidan nan za a samu haɗin kai jama'a barkanku da wannan lokaci barkanmu da sadu mu da ku a wani sabon shiri na tsaka mai wuya wai ya kake ganin wannan takaddamar da ke gudana ne a majalisar dokokin najeriya sunana baban gida malumfashi a ni ra'ayina dangane da abin da yake faruwa a majalisar dokokin tarayyar najeriya shine ni a fahimta ta shine cewa ya zama wajibi su waɗannan zababbun mambobi su ba uwar jam'iyya muhimmanci domin ba a samun ɗasai da uwa to yadda talakawan najeriya suka yadda cewa apc ta zama su uwa to haka ake son su ma 'yan majalisun nan da aka zaɓa su tabbatar da cewa su nuna ma uwarsu halacci duk yadda suke da saɓani to su nuna cewa ba su da saɓani in jam'iyya ta saka baki a cikin lamari sunana muhammadu nasiru gaya ina goyon bayan matakin da jam'iyya ta ɗauka a yanzu kuma shine da dai a cikin tafiyar da ake yunkurin da kwamitin gwamnan jihar sokoto kuma tsohon kakakin majalisar wakilan najeriya aminu waziri tambayi layi na sulhun ta tarzoma da ta sa har aka kai ga baiwa muhammad ta iska a cikin zauren majalisar dokoki din ga alama ya ci tira tun daga lokacin da masu goyon bayan shi sabon kakakin majalisar din yakubu dogara suka fito suka ce su basu ma san wani abu shi matsayin jam'iyya ba dangane da rikicin shugabancin ita wannan majalisar tasu to kun san gidan da ya rabu biyu ne akan zaben sauran jagabannin da za su cike gurabun shugabanci iri-iri musamman maganar shi femi baja biyamila wanda ya yi jayayyar zama kakakin majalisar dokokin da yakubu dogara wanda kuma da aka ga wannan bata samu ba wasu da ke goyon su suka dawo suka ce to sai a bashi akalla kujerar madugun masu rinjaye na majalisar wanda kuma shine abin da ita jam'iyyarsa ta apc ta tsaida a cikin wasiƙar da ta aika su 'yan majalisa din to a ci gaban fafata da muke ji a tsakanin 'ya'yan wannan majalisar guda biyu wato honorable muhammad guda jika zaure na mazabar zaure roni goyo a jihar jigawa da honorable aminu sule na mazabar fage ta jihar kano shi ka zauren wanda sabon shigowa ne a cikin wannan majalisa ya ce ai renin da tsofaffin 'yan majalisa suke nunawa sababbin wakilai na daga cikin matsalolin da ke janyo rashin adalci da kuma hana iya warware wannan matsalolin inda rashin adalci ya zo da muka zo mu ɗari biyu da bakwai sababbi kukuna ɗari da wani abu minority a cikin mu ya kamata a ta gaba ɗaya mu ɗari biyu da bakwai ɗin nan ba wanda zai iya tsayawa takara ya nemi wannan kujera ɗaya eh, ku wanda kuka daɗe a wannan gida. Amma Alhaji Muhammadu ne abin da ke ban mamaki mutanen suna jin kusa su zaton 'yan jam'iyyu biyu ne ba 'yan jam'iyya ɗaya ba ne. Eh, eh, eh, abin da nake nufi ka fahimce ni mu da muka zo wannan gidan mu ɗari biyu da bakwai sababbin zuwa a cikin mu akwai wanda suka yi kakakin majalisa a matakin jiha wasu sun yi shekara hudu wasu sun yi shekara takwas duk wayan ba su kware ba saboda haka wannan gasa ce tsakanin tsofaffi da sababbin 'yan majalisa ma kenan. saboda eh, ana mu dama suka yi wannan a nan rashin adalcin ya shigo a nan rashin adalcin ya shigo mm-hmm. kuma na tabbata da da janaral buhari ya san za a yi mana haka da tun wuri ya sa baki ya ce ɗari biyu da bakwai fara rayu ɗari da wani abu da rinjaye ɗari biyu da bakwai duk cikin mu a ce mu ko biyu da ba su ji sannan ka fasu bani wallahi ko maka ne sai na kai shi to yanzu alhaji ko sai na tuka na je to yanzu alhaji muhammad eh, ya kake gani za a warware wannan al'amarin kafin koma ji alhaji aminu magoya bayan sika za a samu kwanciyar hankali a tafiyar da majalisa mai kyau. Ni na ganin bai kamata a ce Femi ya yi shekara goma sha biyu a wannan gida yana opposition yana abubuwa a zo a wayi gari kuma ya nemi wannan kujera an kara shi da ƙuri'a shida sannan kuma a ce ba za shi wannan shugabanci na gida ba yawa to ina zuwa ina zuwa ina zuwa Alhaji Muhammad ina zuwa Alhaji Muhammad Alhaji Aminu na yadda da magana da Alhaji Muhammad idan naji mutane da yawa suna korafi game da wannan kuma hatta ma musamman eh, muna karanta a jaridu cewa yarba ma basu ji daɗin suna ganin kamar an ci amana su kuma bisa yawan ƙuri'un da aka ce shi femi din ya samu ba ka ganin magana adalcin nan eh, eh, magana adalcin nan tana da hujja kuwa ni abokina ne mutumina ne muna ganin kima da mutuncin juna da shi ba da matsala kwata-kwata yau idan fim ya zama shugaban masu rinjaye amma tambaya guda biyu ko uku wanda ya eh. kamata mu duba eh. na farko idan ana zancen cewa saboda an yi takara shi ne ya zo na biyu yanzu ana ana misali kenan a ce da buhari ya ci shugaban kasa janasa shi ne ya zo biyu ya zo ya zama mataimakin shugaban kasa a wannan ba zai yi ba ba ma jam'iyyun su ɗaya ba bayan jin wannan misalin na magana ta biyu magana ta biyu a a ƙara kusancin magana ta biyu magana ta biyu da nake so magana ta biyu da nake so na yi magana a kai ne. Mm. an kawo abin da jam'iyya kuskuren da jam'iyya take yi ne a majalisa din nan shugaban majalisa ya fito daga bangaren arewa ta gabas mataimakinsa ya fito daga bangaren yarabawa daidai kuma makari a kuma ɗauka a kai bangaren yarabawa ya yi daidai haka yawa alhaji muhammad mukami na hudu sannan mukami na hudu kuma eh na hudu kuma na hudu kuma bari ya sauka bari ya sauka alhaji muhammadu bari ya sauka tuwa mukami na hudu yawa mukami na hudu kuma ya fito daga bangaren da shugaban majalisa yake kuma a kuma ɗauka a kuma basu sauran ɓangarorin Najeriya kuma ba. Alhaji Muhammadu wannan hujja ce mai ƙarfin gaske ya zaka ce kan wannan. Wannan hujjar da ya kawo idan ka tsaya kai da akari da hujjar ai babu a wancan majalisa ta sabon assembly a senate akwai inda an samu a shiya ɗaya ma akwai mukami guda uku me yasa tun wannan lokacin ba a yi wannan maganganun ba sannan constitution ne ya ce a haka ko ko ba constitution wani abun ba constitution bane wani zonin kawo na son zuciya su yan bangaren femi da wannan mutum ɗari da saba'in da wani abu suna goyon bayan femi amma wancan da aka ɗauko daga yankin yarabawa ɗan bangaren dogara ne saboda haka kaga kamar an danne femi ne da wayo an ɗauko wancan dan kaf femi ya nemi wannan abu saboda haka alhaji muhammadu ina zuwa saboda haka yanzu kana ganin ya za ka kwatanta rawar shi yakubu dogara a matsayin kakakin majalisa wajen kawo maslaha ga wannan al'amarin eh kamar na yi mishi magana ni da shi na mai magana ranar da aka yi wannan hayaniya na ce ranka yaɗe in ka fita daga nan ina roƙo ka je ka zauna da jam'iyya domin jam'iyyar nan ita ce uwa ita ce uba amma kana gani ya taimaka wajen warware wannan matsalar ni abin da nake so in gane kenan yana taimaka a na ku gani ku da kuke da wannan matsayi din kuna yaba ko kuna suka lamirin matsayin da rawan da yake takawa a cikin wannan lamari sakamakon magana da ya ta karshe ran da zai rufe wannan gida ya ya burge mu domin yayi magana Alhaji Alhaji Aminu yanzu in ka dubi eh, kai ma na so in jira ka game da laushi kakaki din amma ka yi la'akari da cewa wannan abin da yake faruwa a majalisar ku ta wakilai a majalisar dattawa ma abin da yake faruwa kenan ya kuke ganin wannan farko farkon sabuwar kafa wannan tsari na gwamnati da yadda waɗannan abubuwan suke faruwa a majalisar nan biyu manya na tarayya. Duk wanda yake jam'iyya ba zai ce yana jin daɗin abin da yake faruwa ba. Bangaren a ah, nawa tunani Eh, taimako ne ma Allah Ubangiji yake mana farko jam'iyyar APC da shugabanninta da 'yan majalisa ma sun yi kokari domin kashina cewa ki bi aka taru da ɗan juma da ɗan jummai da wake da shinkafa aka haɗu ga baki ɗaya domin a kawar da masifar da take gabanmu a wannan lokaci ita ce pdp dole ne dama idan ya sabuwa wacce ba ita ce take mulki ba ta zo ta kafa mulki for the first time a lokacin farko dole sai ka dan samu irin waɗannan ɗan saɓani waɗanda za su yi foundation mai ƙarfi a gaba. Da ba a samu wannan hatsaniyar ba, da ba a sami, da ba a samu wannan kai baka san baka san me yake siyasa ba zaka ta wannan surutun malam ka bari na yi in kai magana in kai kai magana na kare ka bari in karasa sai in ka da magana ka zo ka shigo baka fili siyasa ba wallahi baka fili siyasa ba To a gaishe ku, to idan Allah kai mu mu na gaba wanda kuma shine na ƙarshe za mu ji wai mai ma janyo dambin da aka yi a cikin wannan majalisar ne. to muna godiya ga su bakin namu wato honorable muhammad guda jaka zaure da honorable aminu sule da ko musamman wakiliyanmu madina dauda wacce ta taimaka aka haɗa shirin nan aka kawo muku shi kuma a madadin su duka aliyu mustapha sakwata ne a washington to yanzu kuma mun zo ga shirinmu na karshe wato labarai amma wannan karan a takaice. To shugaban Amurka Barack Obama ya gana da shugaban Najeriya Muhammadu Buhari a fadar gwamnati ta White House da ke Washington a nan Amurka sun tattauna a kan matsalar da ta shaƙe wuyan 'yan Najeriya wato matsalar Boko Haram da ma sauran batutuwa da dama. Mr. Obama ya bayyana Najeriya da cewa tana ɗaya daga cikin ƙasashen duniya masu matuƙar muhimmanci ya ƙara da cewa hatta batun yin zaɓe da miƙa mulki lami lafiya da ƙasar ta yi yana ɗaya daga cikin abin da ya ƙara mata daraja. Haka kuma, Sakataren Harkokin Wajen Amurka John Kerry ya ce daidaiton hulɗar diflomasiyya da Amurka suka cimma da ƙasar Cuba wata matakin nasara ce. To, amma ya ce bambance-bambancen da ke tsakanin ƙasashen nan yana dan tsakaninsu wanda kuma zai dan kwana biyu kafin a daidaita wanda ya ce hakan yana iya ɗaukar lokaci amma komai zai yi daidai. A jiya Litinin an ji karar harbe-harben bindiga da karar fashewar wasu abubuwa a Bujumbura babban birnin kasar Burundi a ranar jajibirin zaben da ke karatowa wadda za a yi shi a yau. Harin dai yana zuwa ne a matsayin raddi ga shugaban kasar Pierre Nkurunziza bisa kudirin tsayawa takara shugabancin kasar karo na uku. Kowane wa'adin mulki tsawon shekara biyar ne haka kuma duk sauran 'yan takarar jam'iyyun sun janye sun kauracewa zaben da za a yi a yau din. kwamitin sulhu na majalisar ɗinkin duniya ya kada ƙuri'ar yarda da yarjejeniyar da aka kulla a ƙasar iran wanda aka yi tsakanin iran da ƙasashe masu ƙarfin tattalin arziki a duniya game da makamashin nukiliyar ƙasar ƙuri'ar dai na jiya an yi ta ne a jiya litinin kuma an yi ta a matsayin wani abu na cika ka'ida domin ko dukkanin ƙasashe guda biyar ɗin kamar birtaniya faransa rasha sin da jamus duk suna cikin waɗanda aka yi zaman yarjejeniyar da su kwamitin sulhun ya bukaci makwakkwafan da suke biwa majalisar ɗinkin duniya didikin makamashin nukiliya da su sa ido kwarai akan iran domin tabbatar da cewa sun bi yarjejeniyar yadda ya kamata to ma da dakata kana da takaitattun labarin muka kawo karshen shirin na wannan lokacin sai an jima da hantsi ne za mu sake dawo muku da wani sabon shirin yanzu a madadin kowa da kowa a nan sashen hausa musamman shi usman kabara da ya taya ni gabatarwa da Chubahiro Jodo ne da ya bada umarni sai injiniyan mu na wannan lokacin wato injiniya Zahara ni Ladan Ibrahim Ayawa ke cewa sai an ku. This program has come to you from the Voice of America, Washington.